bisa la'akari da yadda yawan masu sayayyar ababen masarufi irin na bukatun dan adam na yau da kullum ke raguwa kusan a kowace rana ya sa 'yan kasuwa gano cewa halin fatara ya kara kamari fiye da shekarun baya a ƙasar nijar kamar yadda wani ɗan kasuwar da muka zanta da shi ya shaida min eh, misali a ce mutum yana samun jika biyu a wani ko jika uku na sefa to za a gaskiya da wuya ya samu maka dala ɗari ko jika kina ka gani abubuwa sun canza dan akwai ranar da zaka je ka zauna ma haka zaka tashi wallahi can ba a samu komai ba. Halin talauci ko na rashin kuɗin da aka shiga a baya-bayan nan wani abu ne da ya ja hankulan masana a fannin tattalin arziki waɗanda kuma ke yi wa lamarin fasara irin wacce ta jibanci harkokin hada-hadar shigi da ficin kuɗi daga aljihun gwamnati zuwa na jama'ar ƙasa. Dr. Soli Abdullahi wani masanin tattalin arziki na bin diddigin wannan matsala. 'Yan kasuwa su aiki suke yi da kudaden masu ayyuka in aiki kake cikin kamfani masu zaman kansu in aiki kake na gwamnati kana samun albashi da wannan albashi ne zaka zuwa in wata ya mutu ka je ka sayi shinkafa ka sayi eh, eh, sabuni ka sayi duk abin da ke kayan masarufi an fara ganin yau ma'aikatan gwamnati suna samun latti cikin samun albashinsu abin da ba a sani ba da lokacin da Muhammadu Isu ya ɗauki ikon shi shi zaki ganin yau cikin ƙasar tsohon kuɗi sun yawa na takardu kuɗi wa'anda suke na ƙarya sun fara sulɓewa duk wa'annan wato alamomi ne na bala'i da lishin kuɗi cikin ƙasa. Sai dai masu ra'ayin gwamnatin ta Nijar irin su Alhaji Asmana na kallon wannan matsala tamkar ruwan dare gama duniya. Matsalar tattalin arziki ta shafi duniya Nijar ma mu alhamdulillah diban makwabcin mu ƙasa Najeriya irin halin da ake ciki yanzu. Wani abin da ƙwararru ke ɗauka a matsayin hujjar da ke zama musabbabin dabaibayewar tafiyar tattalin arzikin Nijar a 'yan shekarun nan shine. Kana ganin yadda gidaje suke tashi ko ina cikin yamai da an yi sati guda sai ga an muka eh, gidan hawan sama ya kai hawa goma ka rasa ina mutane suka samu kudin to ai kuɗin gwamnati ne wannan a nan ma kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki ya ce batun ba haka yake ba je ka bincika a cikin karkara je ka bincika a cikin birane ayyukan da aka yi to mi an da bincike, an yi bincike a cikin sai kaga matsayin da Nijar ta samu ai ya kamata mutane ku yi aiki da wannan matsayi wanda ga inda aka sa Nijar bisa kalasuma mundial ai ba dai bane da wanda ake muke da me shak fuwa mutane su alaman dahana wani alaman dahana dama dai tun lokacin da ministan kudin kasar nishar sai sidibe ya gargadi yan majalisar dokokin kasa akan karancin kudin da ake fuskanta a aljihun gwamnati a yayin da ya bayyana a zauren majalisar dokoki a watan afrilun da ya gabata akan bukatar aiwatar da kwaskwarimar tsarin kasafin kuɗi wasu yan nishar suka fara zillumin yiwuwar fuskantar tsaikon biyan albashin ma'aikata kamar yadda malaman kwantaragi suka tsinci kansu cikin irin wannan hali a yanzu haka. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.